za mu yi su insha Allah sake ɗauko na jiyan nan ne saboda sun fi zayen nuna ba mu ɗau seti a kansu ba sai mun ɗau seti sai mu dawo kan Oh, my God. ابن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري رحمه الله تعالى في كتابه المقامات الأدبية قال المقامة الأولى الصنعانية حدث الحارث بن حمام قال لم أقطع الجوارب الاغتراب وأنا أتني المتربة عن الأتراب طوحت بي طوائف الزمن إلى صنعاء اليمن فدخلتها خاوي الوفاض بادي الإنفاض لا أملك بلغة لا أجد في جرابي مضغة فطفقت أجوب طرقاتها مثل الهائم وأجول في حوماتها جولان الحائل وأعود في مسارح لمهاتي ومسايح غدواتي وروحاتي كريما أخلق له ديباجتي وأبوح إليه بحاجتي أو أديبا تفرج رؤيته غمتي وتروي روايته غلتي حتى أدتني خاتمة المطاف وهدتني فاتحة الإلطاف إلى ناد رحيب محتو على زحام ونحيب فولجت غابة الجمع لأصبر مجلبة الدم لأصبر مجلبة الدم فرأيت في بغرة الحلقة شخصا شخت شخت الخلقة عليه أهبة السياحة وله رنة النياحة وهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه وقد أحاطت به أخلاط الزمر إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمر فدلفت إليه لأقتبس من فوائده والتقط من بعض فرائدي فسمعته يقول حين خب في مجاله وهدرت شقائق ارتجاله yace al-maqamatul ula as-san'aniya maqama ta farko a dangantawa da garin Sana'a da abin da aka yi na barkwanci da matsaloli na ilimi a nan yana so ya ce maka a garin Sana'a aka yi shi ita kuma Sana'a a garin yaman kenan har yanzu ita ce babban birnin yaman kuma wasu malaman sun ce wai ya fara da ita ne saboda a cewar malaman tarihi bayan tufana ita ce farkon shine farkon garin da ya fara tashi bayan tufana wai da kanka sai ya fara da ita kuma ka ce saboda garin su ne da shi albasari ne ashe ba as-sanani ba Ya ce to haddasa al-haris ibn hammam nomau ɗan mai himma ya zantar a matsayin labari kala ya ce lammakta attu gariba liktirab ya ce lokacin da na zaune wa ku shekara ta bakunta. wa ana atniyal matarabatu talauci kuma ya nesantar da ni anil atirabi na bar tsare kuna da sa'adina? a wannan lokacin ne tsawahat bi tsawa'ihuz zaman masifu na zamani suka yi jifa da ni ila sana'a il yaman zuwa garin sana'a a ta yaman kunga anan ikta'ada asali daga alku'udi ne zama shine ka zauna zaman dirshan garib kuma an ce garib shine ku shekara a san ku shekara ka je wajen mai nama ka ce da Allah ya komin ku shekara eh a daidai ina take to cikin namun sai yawwa shi malam yana nuna to nan ne ku shekara yawwa inda idan mutum ya ɗauko igiya nan yake sabata kaka ce mun ka faɗa fa ka faɗa nan ke amma tsakanin nan inda yake daidai rasta an gane nan ne kare shi yasa ma za mu zo a gaba za mu je na cewa eh, <clears throat> yake cewa kaifan da aitar kazan wa ma mithluka min hazan shine yake cewa yake cewa menene na na na yi da'awar gurgunta ba wai dan ina so in zama gurgu ba walakin li aslaka babal faraj wa alqaitu habli ala gharibi yace dan haka ni na sanya igiya ta kan shekara ta shine misali in mutum zai tafi faskare ya yake yi ya kan shekara yake rataye gatarin sa ko in fulani ya dauko sandarsa zai tafi kiwo ko in ya da daga kiwo ya yake akan shekararsa yake saba sadda fa’ida ta farko ke nuna muka sa ana’a an ce ana’a shi ne abu ya ɗau wani abu ya nesa da shi ko? faƙultu lahu wa ƙad aktadi wa tsayarufi wuka na tiyabi mun jira da kai kawabi da haikali da karnin farin ma'an ka safrin hatta husayl min ali can inda yake ta menene walailin kamaujil bahri arkhasu lahu alayya bi anwa'il humumi yabtali fa qultu lahu lamma bi sulbihi wa ardafa ajazan wa na'a an ce na'a wa ana'a duka magana ke cewa wa abun nan wa na abi ya yi nisa da wurin da janibihi gefensa ke ka gani almakaraba kuma talauci ko kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falaqta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabata fakku raqaba aw it'am fi yawmin fi masrabatin yatiman za matraba yatiman za maqrabatin aw miskinan za matraba al atrab kuma jam'u tirba shine wanda shekarun haihuwa suka hada ku daya shine man bainaka wa bainahu tasawi fi sinnil wulada. ko wannan al'atrab kenan <clears throat> ana cewa kuma ana cewa lidat kuma ana cewa tirb din kawai kamar yadda ya zo a cikin baitin gunu ibn baitin tarafat ibn abd al-bakari yana cewa eh, yake cewa menene kama kasaman tirbul mufaila biliyati yadi kamar yadda yara sa'annin juna suke wasan wani wasa da ake cewa ta ga ta rana ba ta ka ba tuno wasan ko wanda sai a zo kamar malam malam na bakin kogi an tuno wannan wasan malam malam na bakin kogi ko mulla ɗaya nan wannan wannan a wannan to kaga ai ƙasa ake rarrabawa ko a cuttura sai a ɓoye to ai su ma duk suna da wannan to shine ce wai ya shakku hababal ma'i haizu muhabiha wai jirgin ruwan kirjin ruwan kirjin jirgin ruwan yana keta kumfar teku irin ya yanka ta ta nan ya shige ta ta nan ya shige ta ta nan kama kasamar tirbul mufaila kamar yadda yara sa'annin juna yan ƙanana kasan za kusan duk sa'anni ne ɗan can gidan da ɗan gidan yadda suke raba almafaila wasan malam malam na bakin kogi biliyar da hannu har su wasan kuran nan za ka ji shi a cikin makokin ne darirun ka khuzrufil walidi yana na a cikin baitul imar gais da ku ne shi insha Allah to shi yasa ubangiji ya ce wa kawaiba atraba sa'annin juna ke majnun laila ma yake cewa ta'allaqtu laila wa hiya zatu du'abati ce na so laila tun tun ana mata shuku ko ana mata kalba tana yi walam yabdu lil asrabi min sadiha hajm yace a lokacin didda ita da sa'anninta ma su fara kirkin dangi kaga al asrab sa'anni kenan ko to duk sanda kaga wannan kalmar daga yanzu ka santa ko a qur'ani ko a hadisi ko a waka وانا اتني الاتراب وانا اتني وانا اتني المرتبه اي مترابه عن الاتراب لكم ما مت مترابه انت عندك على جو البلاد مع المترابه احب الي من المرتبه تتجو تو يتي تو wannan talauci yasa na bar dangina lafazin ana adin kun an to al'atraf duk kalmar da aka faɗa a gaban an ɗin to ita aka raba ka da ita misali a ce masallaci ya ta ni gaburan wasa sai a ce ana anil masjidu minan la'ib ko anil la'ib ma'ana ni na can nesa da wasa ina masallaci amma aka ce ana abul la'ibu anil masjidi ka kaga kenan wasa ne ya nesa tashi littafi qawa'ihuz zaman ah, wannan awwaha bihi bi ma'ana ramabi qawa'ihuz eh, eh, zaman qawa'ih jam'u qa'iha shine masifa ce shi yasa anan yace ayi khutubuhu wa qawabihu domin ita masifa jifan mutum take shi yasa aka kira ta da suna tsariha kuma kowa ya san musibar zamani ga talauci dole kuma za a mutum ya wato shi talauci mutum baya yansa shi kadai sai ya hada da wasu wasi sai kaga da rashin lafiya sai kaga da kaza sai da to wannan bala'i ne gaba ɗaya sa yana jera gani yayi kaura ya bar abokansa to yau da gobe kila neman balaguro kawai sai gashi ya jefa shi garin sana'a yace to fa da dakhaltu sai na shiga garin khawiyal khawiyal wifadi wato Muna mai mawofincin birgani abinda ake kira da wifat jam'i ne na wafta shine wato wani ɗan sanhu ne da ake yin sa na fata wanda mutum yake sanya kamar makiyayi in zai yi tafiya sai sanya nonansa a ciki ko ruwansa a ciki wanda yana hana shi ya huce an fahimta ya ya ce to birgame na ba komai a cikinsa eh, ba ko kwayar ruwa saboda bala'in talauci ma garin yaman din da ya shiga ba komai alwifafki ke badiyar infadi wanda yake mai bayyanannan karkadewa ma'ana a haka kawai da ka zai ma iya kiko da ita haka don ma ka fahimci cewa babu abin da yake ci <clears throat> la ajidu la amliku bulghatan sai fassara maka mai ma yake yace la amliku bulghatan na mallakar wani guziri bulga shine guziri ala la yunalu la ilmu illa bi sittatin sa'ubika am madmu'iha bi bayani zaka'u wa hirsun wa hirsun wa bulghah wala ajidu fi jirabi mudghatan sannan a cikin sanhona da nake adana abinci babu ko loma ko tsoka ɗaya ta nama babu fatafektu sai na haɗu a jubu ina keta hanyoyin garin misal alha'imi irin yadda tsuntsun nan rikirkitacce yake in je magi ya bata koyar kici in rana ta yi ya za ka ga yi, ko mujiya ya yi nan ya shiga nan ya shiga to alha'im shine tsuntsu wanda yake ya shiga cikin gadari saboda soyayya yana neman abokin gwamnati. shi ne yake cewa misal alha'imi ko kuma idan to alha'im din shine tsuntsun da shirwa ta rarako shi yake neman ruwa wanda da ya zo saboda bala'in damuwa ma yana sauka har sai ya fada ya ya mace to za a ga masoya suna cewa mutum yana yana yana yana sifanta kansa da alha'in saboda yadda wannan zuzu yake arkice shi ma wai haka yake ce saboda soyayya ana alha'im hayaran fi jannatil hawa wa ajulu fi hawamatiha jawlan alha'im sannan a julu ina yawatawa fi hawamatiha fi hawamatiha alha'im nan shine alhayaran ce ko to fi hawamatiha a hanyoyin ita wannan shi wannan gari misal alha'imi kamar tsuntsun da kishirwa ta janyo masa saboda tsananin rikicewa ma har zai halaka wa arudu yace kuma ina neman wa nake nema zai faɗa abin da yake wanda yake nema din amma a ina yake neman fi masarihi lamahati wa masarihi ghadawati wa rawati fi masarihi lamahati wato <clears throat> a inda nake yawo asali masarihi jam'u masrah ne shine wurin da ake kiwon dabba lamaha kuma shine fuska to idan mutum yana da shanu ko awaki in gari ya waye me yake musu kada su yake kai su ina masrah ko to shi yanzu ba shi da dabbobin fuska ne kawai ga idansa ne kawai yake kiwatawa ya kai shi can ya kai shi nan <laughs> to shi yake fi masari ila mahati a makiyayar gani na inda nake kai gani na kiwo ya kalli can ya kalli nan tunda ba abin da zan ci an gane wa masa yihi gadawati wa rawati da matafiyata ta siyah fasihu fil ardi ko wacce nake yi a fitar safa da kuma dawowar yamma guduwun shine tafiya da safe wal sulaiman wal sulaiman riha guduwa shahr wa rawahuha shahr kaga to gudu din tafiya da safe kenan rawah kuma dawowa ya ce to a makiyaya ta ko matafiya mayawata ta ta safa da ta yamma ta fita da ta dawowa to duk na fita da dawowa ta a rudu ina neman kariman wato mutum mai karamci wanda yake mai kuɗi wanda in na je ya ganda zai iya karrama ni ukhliqu lahu dibajati wanda zan je in tsofan tan masa da fuska dibaja shine fuska zan je in risina a gaban shi in iya fitowa ka san mutum yana faɗan bukatar in ka kalli sa sai ga ya zama kamar wani tsoho zai to zan tsofantar da fuskata a gabansa wa abuhu ilaihi bi hajati in je a buɗe ciki na in faɗa masa ta to mun ban samu wannan ba au adiban to ina neman wani masanin adabi tufarriju ru'yatuhu ummati wanda ganinsa zai yaye mini bakin ciki na wa turwi kuma riwayar da zai bani ta labarai na adabi za ta shayar da ta, wulla din ita ce kishirwa hatta addatni khatimatul maqati har dai khatimatul maqati karshen zagaye na addatni ta kai ni ina ta kai shi to zai faɗi inda ta kai shi wahadatni fatihatul iltafi fatihatul iltafi mabudin sassauci da ludufi hadatni ta shiryar da ni duka wannan ila nadin zuwa wani daddare rahibin wanda yake mai fadi shi yasa ake cewa marhaban ka zo wurin da yake mai fadi wanda zai iya ka daukar muhtawin ala zihami ya kunshi cinkoso na jama'a shine ziham daga na ake cewa zahma wani nahibin amma kuma ina jin kuka da harkowa da ihu irin kamar dai wani abu ake ana kuka fawalashtu ghabatal jami'i kawai ina zuwa sai na kusa cikin jejin wannan taron ma'ana tsakiyar taron na shiga me yasa ya kai shi ya asbura domin in jarraba majlabatar dami me ya janyo wa mutanen nan hawayen nan wa ajlib alaihim ko asali aljalab shine yekuwa ana yin ta da ihu da sauti bi tajijin wasiya wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika to anan majlaba kuma abinda shine dalilin janyo abu kaza na je ne don in jarrabu in ga menene wai shi abin nan ma da yace asabar kuma shine jarraba zarfin rijiya an gane ko bisin laisa bisan fara'aitu ya ce to da na shiga sai naga ga fi buhuratil halkati wato a cikin tsakiyar wannan kuri din da aka yi buhura shine tsakiyar abu shakhsan sai naga wani mutum shaktal hilkati wato mai takurarriyar halitta irin ɗan alaihi uhubatu siyaha wannan mutumi da ka gan shi ka ga alamu na tafiya matafiyi ne wannan mutumin ba ba ba mazauni bane tunda shi ma ba kone shi ne maudan mai himma ko wanda yake ba mu labari wala rannatun niyaha ko mutumin ya iya kara irin ta kukan kera wanda ake kusan mata masu kuka ayyirri to kusan akwai wacce tana da wannan shine ranna daga nan ne ma ai idan ka tana ringin ne ake cewa alhatiku ya rindu inda su mace namiji ne a yi alhatiku ya rindu da aka rani shi ne kukan tarho irin ƙara to da buran na tuniyaha ya iya huta irin ta kukan kera ko yana da ƙara irin ta kukan kera wasu an san kukan kera ko wanda ake yin an mutu Allah ana irin wannan abu to mutumin nan ya iya to amma me yake wa huwa shi wannan mutumin tsaba'ul asja'a yana kera yana kera saja'i abin da ake kira saja'i shine wato mazance wanda yake karewa da harafi iri daya misali alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى فأي تقاري وانا إيه كمان شيني أكي توا قافية عواقع دم مغنس سجئيك وهو يقضع الأسجاع بجواهر لفظه دولا ولا فرجنسا ويقرع الأسماع كما ينا قنقص كنوا القارعة مقنقشية شيني تساعد منك كوي ka kwamfashi abu yana kwamfasa kunnuwan mutane bizawa jiri abu da tsawace a zajiru azzajiru ne wa'adi ko wala qad ja'ahum min lamba ima fihi daja akwai abin tsawatarwa ya bi ma'ana yana tsawatar masa to bisa wajiri wa'adihi da tsawace tsawacen nan na wa’azin tsaga kuma shi yana yin magana duk tana tarewa iri ɗaya wa haɓar biyu a halakun zumari wato cinkosan ƙungiyoyin jama'a sun ya sun kewaye shi shi ne wani fari wani baki wani babba wani ƙarami, wani mai keki wani mara keki wani dogo wani gajere shi shine akhlaq A zumar kuma jam'u zumra zumra kuma ne abokai ko tawaga wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara suratul zumar sun kewaye shi wato ihatatil halati ko ihatatal halati bin amal irin yadda ke kasa buru yake kewaye wata an sake kasa buru ko kwanaki a karatun mana nasira mun faɗa hala eh wani abu ne da ke zuwa kewaye wata wani haske ne sai kaga yayi wata kuri ya masa kawanya kamar yadda bakan gizo yake wa rana to wannan su larabawa suna sun canfa shi da yawa na ɗaya ne yana da kyau har wani kala kala yake yi na biyu kuma da wuya a samu ke kasa kore nan mutum ya kalla zai ƙara kan kai ya kalla kuma yana da shigonci suna cewa ai in ka gage kasa suna da canfa canfansu da shi shi yasa ga mace kawai suna sa mata suna hala tun a jahiliya har yanzu ma kuma za ka gama ka hala bintu Al-fulaniya? to irin yadda ka sanke ka sakuru yana zagaye wata wal akmam bi thamar kuma irin yadda fanso yake kewaye dan itace an san fanso me fanso ne sa akwai yan cikin gari akwai yan gwala akwai yan dandago akwai yan fage sai ana fassara musu kawai eh bawo shine kwanso kaman kwakwa ai tana da kwanso kaga dan kwakwan yana ciki gora ma yana da kwanso sai an fasa ake samu to to wai sun kewaye wannan mutumin gashi dan tsiki tsigigi ga tsabagen tsara, ga maganar tasa kuma duk yana karewa da harafi iri daya eh me ke kasa kuru ai hausar ce wannan ai ka gane shi ko misali amma in wata ya fito in ya kwambi ya kwambi ba a ganin wani haske ya kewaye shi kamar ya masa gida ka san bakan gizo to ba ka ganin wani abu ne kamar bakan gizo ya kewaye wata yau nawa ga wata to ka kalla za ka zai shi ne ke ya kasa kuru sunan ai ina sanin nake mana wannan hausa in kuma kuna son ta zamani sai mu dinga fassara ne da wannan ne za ku iya juya kalmar yadda kuke so yawwa kuma za ku wannan duk abin da muke faɗa din za ka dinga ganin sa a nasoshi akwai wahala amma kuma akwai daɗi musamman kuma ita makama bayan ka ji daɗin labarin ka sha dariya to kuma kowace kalma kuma za a za ka dinga jujjuya ta haka ina gaya muku ina takaitawa sosai da za ku ji ta malam sani shi shi kan makama ɗaya ma sai a wata da watanni ba a gama saboda yana yin karatun mai faɗi ne da yawa sosai wanda kusan baya kyara duk wani abu na ilimin yare a wannan abu wal akmami bil zamari fada laftu ilayhi sai na kusance shi izdalafa da iddalafa duk ɗaya ne daga nan ne ma aka kira muzdalifa da suna muzdalifa saboda alhaji idan ya tafi arfa ai yayi nisa ko to in ya zo musdalifa ya kusa zuwa ya kusa ya dawo kusa da kuma ya kusa karasa aikin hajjinsa shi za a kira ta da suna musdalif fada laftu ilayhi sai na kusanto shi li aktabi min fawaidihi domin in dosana daga fa'idojin nan da yake bayarwa wa da kuma in tsinta min ba'dadu fara'idihi wani sashe na irin wa'annan gwalagwalan maganganu nasu tunda ko baka ji wa'azin ba ka ji kalmomi ne da zaka karu da su fa sami'tuhu yaqulu sai na ji shi yana faɗa hina khabba lokacin da yayi sauri fi majalihi a mayawatarsa ka san me wa'azin tirmiyar da yake daga nan sai ya yi idan, daga nan yayi can to wannan wuraren da yake zuwa nan ne majal a majal shine mayawata amma duk da haka akan yi amfani da ita ana nufin wato kamar platform ko kuma mu ce da Hausa kamar dama misali a ce akwai fihi majal ai akwai damar yin magana fi majalul lil kalam sai eh, shekh indi su'al idan kana hunaka majalul lis su'al amma asalin majal shine mayawata daga nan jaula wa ajunu da ya faɗa a baya fasamituhu yaqulu hin khabba al khabbu ko al khababu kuma shine ne sauri daga nan ne ma aka samu baharul khabab ko sassarfatu ma sassarfa din a baharul khabab shine a bahari ne na na aruko wanda shine wannan misali ya laila sabbi mataghadu adiyamu sa'ati maw'idu shine baharul khabab ko saboda haka zaka ka annaka ta hubu kuma insha Allah za mu zo ji a can makaman da yake cewa lokacin da yake magana akan allura na yadda take sauri a cikin kayan ana ɗinki wa hadarat shaqa'iqur tijali sannan wato hadarat shaqa'iqu irtijali wato a irin firzar wannan da firci na tsago magana da ka da yake yi hadarar kai sama yar tijani shine abin da kake yin sa ba tare da ka duba takarda ba shi yasa ce khatabal imamu murtajila liman din yi hudu ba da ka sai a ce irtajala kawai sai ya sabbi abin da ka ba tare da ya duba ba to shaqa'iq jam'u shaqqa shaqqa shaqqa kuma asali abin da rakumi yake fitarwa a bakin Sani. wannan irin saboda kaman kumfa-kumfa to amma a nan abin da yake nufi shine irin turici na zancen da yake yi da ka ya yi sama a daidai lokacin na ji shi yana cewa ayyuha sadiru fi gulawa'ihi as-sadiru thawba khuyala'ihi al fi jahalat jahalatihi <clears throat> al ila khuza'balatihi wa khuza'bilatihi ألا تستمر على غيك وتستمرئ مرعى بغيك وحتى ما تتناهى في زهوك ولا تنتهي عن لهوك تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك وتجترئ بقبح سيرتك على عالم سريرتك وتتوارى عن كريبك وأنت بمرعى رئيبك وتستخفي عن مملوكك ولا تخفى خافية على مليكك أتظن آه، أن ستنفعك حالك إذا آنرت حالك أو ينقذك مالك حين توبكك أعمالك أو يغني عنك ندمك إذا زلت قدمك أو يعطفك عليك معشرك يوم يضمك معشرك هل انتهجت محجة اهتدائك وعجلت معالجة دائك وفللت شباتا اعتدائك وخدعت نفسك فهي أكبر أعدائك أما الحمام ميعادك فما إعدادك وبالمشيب إنذار فما إعذار وفي اللعن مقيلك فما كيلك وإلى الله مصيرك فمن نصيرك طالما أيقظك الدهر فتقاعست وجذبك الوعظ فتقاعست طالما أيقظك الدار فتناعست وجذبك الوعظ فتقاعست وتجلت لك العبر فتعاميت وحصحصانك الحق فتماريت وأذكرك الموت فتناسيت وأمكنك أن تواسي فما آسيت تؤثر فلسا توعي على ذكر تعي <clears throat> وتختار قصرا تعلي على بر توليه وترغب عن هاد تستهديه إلى زاد تستهديه وتغلب حب ثوب تشتهي على ثواب تشتري يواقيت الصلات أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة ومغالاة الصدقات آثر عندك من موالات الصدقات وزحاف الألوان أشهى إليك من صحائف الأديان ودعابة الأقران آنس لك من تلاوة القرآن تامر بالعرف وتنتهب حما وتحمي عن النكر ولا ولا تتحامى وتزحزه عن الظلم ثم تغشى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى ثم أنشد تبا لطالب دنيا ثنى إليها سبابا ما يستفيف غراما بها وفرط الصبابا ولو درى لكفاه مما يروم صبابا da yawa ko wannan shine abin da yake ba fassara wani abin da in da yi sai mu bari ko yace ayyuhas sadir ya kai wannan asadiru mai ko kula ne asadiru bisin laisa bisan asadiru kuma shi ne wanda ya shiga ya sha ruwa ya gangaro ko ba aka bari ba shi yasa ɗan dan Abbas yake cewa Na ji Allah ya ce wa in illa da kowa sai ya gangara kamar shiga mashaya da. to an gangara shi za ta ce lana la nadri mata nahnu anha sadiru to ayyuha sadiru bisi ya kai wanda yake ko kura fi gula fi a wajen zurfafawa sadaketar A Sadiru, wanda ya saki tsauba kuya ihi tufafinsa na takama aljami'u wanda yake sauri da gaggawa min aljima' يحلفون بال... ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه ka rika rike kowace kalma za ka same ta Qur'ani indai da akwai ta to za kawo ta insha Allah na da hafizai manyan alarambobi aljanihu wanda ya karkata wannan fi jahalatihi a wajen wautarsa aljanihu wanda ya karkata ila khuza'ilatihi zuwa karerayinsa aljanihu wa in janahu lissalmi fajnahha wa tawakkal ala Allah in sun karkata zuwa ayi sulhu ayi a zauna zaman lafiya to fajna ala ai kai ka fitancanta ma khuza'bilat kuma sune karerai jam'i ne na khuza'bila shine magana ta banza zancen mofi kai ya kai mai karkata zuwa zancen banza zancen siyasa zancen da ba tsari alama ilama wai sai izuwa yaushe ne tastabir za ka daina ci gaba ala ka akan batanka wata tastamri kuma kana jin daɗi na mar'a ka, wato ci gaba da renan zaluncinka al shi ne daɗin tauna shine ne ubangiji subhanahu wataala ke cewa wa atu nisaa ni nihlatan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu mari'ai mari mari'ina to mari'a din min al-istimra shine ka ji dadi astabri'uhu bi ma'ana astalizzu ta'ama an gane ko to wata stabri'u kana jin dadin mar'a ka. wato kula da ciyar da zalincin ka gaba wa hattama to wai sai yaushe ne tatanaha zaka hanu fi zahawika ka daina wannan girman kan naka wala tantahi Allah hawika kuma shi har yanzu ka kika hannu Allah hawika da buran warginka tubarizu kana yin fito na fito bi ma'siyatika da wayannan sako naka wa kake fito na fito da shi malika tika wanda ya mallaki makon kwaɗiyar kanka kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'a wa tajtaribu kuma kana yin kuru shine minal minal jur'a kenan ko jara'a an san kuru ko na ƙuru a cewa na ai yi ƙuru ƙarfin hali za ka iya cewa amma ba na ƙarfin hali haka wanda yake da magana ba ko irin mutum da ya sai da ya shirya Kama abin da akwai nau'i ma na kallafawa wata tari ku kana yin ƙuru bi ko bi isiratika da wannan mummunar rayuwa ta ko kuma tarihin rayuwarka ala da sariratika ga wanda ya san sirrinka kaga sarira tika ko jinasi ne wannan ko can ma tika ya tika wata tawara kuma kana neman buya an bika <laughs> wai ka boye wa wanda yake makusancin ka shine Allah wa anta alhali kai din nan bi mar'a bika kana kan gani na wanda yake kula da kai shine Allah ko mala'ikan da Allah ya wakilta ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atidi atidun wata stakfi kuma kana neman ka laɓe min mamlukika daga wanda ya mallake ka shine Allah wa ma takhfa khafiyatun ala malikika shi ko nan mai mulkin naka mamallakin ka wani abu mai buya ko mai kankanta su baya boye masa a zunnu wai kana zaton an cewa tabba'uka haluka wannan halin da kake ciki zai amfane ka idza adarti haluka in Tafiyarka zuwa lahira ta yanzunta an gane ta yanzunta mana kenan ta zo yanzu au kuma kana zaton yunqizu kamaluka dukiyarka za ta cece ka hina tubi kuka a a'maluka lokacin da wato a a'maluka ayyukan ka munana wato tubi kuka ta, ta halakar da kai wannan tubi uka wato halakarwa ke kuma kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul shura ko in ya sha yuskinu riha fa yadhlanna rawakida ala zahri inna fi dhalika la'ayatin li kulli sabarin shakur sai ce me aw yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min wato wannan halakarwa kenan an sayan hina hina tubi kuka amaluka lokacin da ayyukanka suka halakar da kai na'am sai ce ayyuhu anka an ka nadamuka ko kana zatan nadamarka za ta wadatar za wadatar maka idan zallat kada muka idan diddigenka ya zani aw ya'tifu eh, zalla kenan ba aw ya'tifu alayka ma'asharuka ko kuma danginka za su tausaya maka yau mai muka mahsharuka ranar da kiyamarka ta tattaro ka aka ce ga kai yanzu a kai kowa ya mutu aiman man da tsamat kiyamu kiyamar kiyamatu ruko halla me zai hana a ce in ta hashta yanzu haka a ce ma ka riga ka bi mahajjata hanya sambal ta ihtidaika shiryuwarka kai bai ma fa a ce ka a ce yanzu haka ma war haka ka ma riga ka kama hanyar shiriya ba wa ajjanta a ce ka gaggauta mu'alajata maganta da'ika wannan cuta taka wato wannan kaga kamar wa'azi ne yake yi wa falalta kuma ya kamata a ce war haka ka karya shine alfallu kenan karyawa to a ce ka karya wa falalta shabata itida'ika wato kaifi na ƙetar haddinka ka dakusar da kaifin ka balla wannan wukanta ainihin ƙetar haddinka wa ƙada'ta nafsaka fahiya akbaru a'da'ika wannan dukan ku kada'ata ne ko sannan kuma wato ka yaƙi zuciyarka domin ita ce mafi girman wato mafi girman makiyanka da a cikin makiyanka babu kamar zuciyarka wannan alƙadar din nan ne yake cewa ai menene yace muku mana'ata hako ka hana ta anin qabihi da buran aikata abin da yake mara kyau amal himamu aduka? wai ba mutuwa ce alkawarin da aka yi maka ba kamar yanzu ina ne appointment wuri kaza to ba mutuwar ita ce ba karshen alkawarin duk anan za a haɗu gaba daya kama idaduka to me tanadinka wa bil mashibi zaruka. gargaɗin da aka yi maka fada da furfura aka yi maka shi ga tunan ka ganta ko ba zaruka to menene hanzarin ka ranar alkiyawa wa fil lahdi makiluka kuma makwantarka ta baccin rana a cikin kushewa ne fa fa makiluka to me zaka ci in ka je kushewar wa ila lahi masiruka kuma zuwa ga Allah kuma ka take fa man nasiruka waye zai taimake ka da ma ai kazakar dahar ba su tsaye ba zamani yakan sa ka farka amma fatana asta sai ka kallafa wa kanka gyangyani waje zabakal wa'azi yana fusgo ka fataka asta sai ka kallafa wa kanka ja baya attaqa'us shine mutum ya dinga bincikewa yana yin baya an gane wata lakal ibaru ga izina iz ga izina izina nan ta bayyana a gare ka fata amaita amma ka kallafa wa kanka makanta wa hasa hasa lakal haqq ga gaskiya nan ta bayyana free value gare ka ta tamarai ta sai ka kallafa kanka musu fala tumari fihim illa mira'an zahir wa azkara kal maut mutuwa kuma tana ƙara tuna maka cewa kai ma zaka mutu in wane ya mutu ai tunawa ce fata na sai ta sai ka kallafa kanka mantuwa wa amkanaka an tuwasiya kuma Allah gafarta malam ya fa kamace ka a ce ka taimaka wa mutane kamar irin na malami mai wa'azi shi din ke dan wannan kakkaza tufa wa'azi kirki ne bara zai zo ya ko kuma ka je ka ganshi a gidan giya <laughs> shi wannan din wa amkana ka an tuwasiya ya kuma kamata ba a ce ka kayi taimako ba ma a sai ta amma ka taimakawa to usiru falsan kai ka fi fifita kuɗi fulus hmm. tu'ihi da zaka sa shi a cikin jaka ka taskace shi ko ai taj'aluhu fil wi'a ala zikirin ka fifita shi akan wa'azi ta'ihi da zaka ji ka kiyaye shi a zuciyarka wa ta'iyaha udhunun wa'iya min wa'ayi ko wa takhtaru qasran kai ka fi zabar katan gida tu'lihi da zaka ka ginin sa ala birrin abisa biyayya da aikin kirki tulihi da zaka jibince shi kaga nan tulihi nan kuma tulihi ko Wata targhabu an hali. kuma kana kwaɗayin barin mai shiryawa tastahdihi da zaka nemi ya shiryar da kai ila zadin kai ka fi son guziri Tas da zaka nemi a baka kyautarsa min alhadiya wannan kuma min alhidaya wa tughallibu hubba thawbin kana fifita son tufafi tashtahihi da kake sha'awa ala thawabin fiye da lada tashtarihi da zaka neme shi da aikin kirki yawaqitu silati wato silalla na kyauta yawaqit jabu yaqut yaqut kuma shine abinda ake yin kudin nan da shi na as-silati jam'i ne na as shine kyauta wato yawaqitu silati silalla da za a baka na kyauta a'lamu bi qalbika su suka ta ya zuciyarka min mawaqiti salat fiye da lokacin sallah yanzu ana ce gashi an tada iqama anan a can kuma gashi ana raba wasu kudade za ga ina za a fitika ina ga a ranar sai dai a daga sallah <laughs> a lokacin ayatul baya wa mughalatu sadaqati kuma tsadar sadaki komai tsadar sadakin mace zaka je ka biya asaru inda kashi yafi zama mafi fifiko a wajen kamin mawalatu sadaqati fiye da ka jibinci lamarin sadaka in batun sadaka ne sai ka bada kaɗan amma maganar sadaki ko nawa ne zaka bayar ka awara wasihaful alwani sannan akusa jam'i na akushi ko sahfa yutafu alaihim bisihafin min zahab ko wato na launi-launi iri daban-daban Sune ne asha ilaika su suka fi zama abin sha'awa a wajen kamin saha'ilil adiyani fiye da littattafai na addini ɗan littattafan addini wa du'abatul aqran sannan wasa da tsare ku A nasu laka shi ya bai maka kewa min tilawatul qur'ani fiye da karatun alqur'ani amuru bil urfi kana umarni da ayi aikin alheri wa ku himahu amma kai kuma kana keta alfarmarsa wa tahmi kana kare mutane an dukuri kasi aikin abinki ki wala ta tahama kai kuma baka hanuwa baka karuwa baka karantuwa daga aikata shi wa tuzahzihu an zunubi kana nesanta mutane ga wurin zalunci Allah ce fa man subziha an nari wa khayr jannata faqad fa thumma taghshahu sannan kai kuma kana zakewa aikin zalunci wa takhshan nasa kana tsoron mutane wallahu a an takhshahu alhali kuma Allah shi ya fi cancanta daga tsoronsa kuma an shada sannan sai ya sabu waka yace tabbal li talib dunya yace Allah ya tsine wa mai neman duniya sana shi ma fa neman duniya sana wanda ya karkata ilaiha zuwa duniya in sibaban a kula da wa'annan kalmomi sosai in Da gaba ɗaya karkatarsa in sabba ila kaza in sibaban eh in sibab in sibab tabban li talibin duniya Allah ya tsine wa mai neman duniya sana wanda ya karkata waye zai kawo mana kalmar sana a qur'ani da ta zo da ma'anar karkata ثاني عتبه ليضل عن سبيل الله ثاني yana mai karkatar da عتبه kun kuma ta kawai yayi haka kawai liyudilla an sabilillah wannan sai a rika in ku gaba ɗaya ya karkatar da karkatarsa ba ya stafiru mai neman duniya baya farkawa garaman saboda tsabajen soyayyar duniya biha da ita wa farqa sababin ƙaunar da yake wa duniya ta yi yawa sabab nan nan shi shine karkata da ruftawa nan kuma sababa shine soyayya walau da a ce wannan mai neman duniya ya san abin da yake lakafaku da ya ishe shi su baba dan tarkun nono min ma ya abin da yake nema na duniya su shine ɗan tarfi kaɗan an gane shine kamar mutum ya miƙa bano a ɗan zuba masa ɗan nono ɗan misisi haka to shine subab gashi nan ai ce albaqiyatu yasiratu min ash-sharabi fil ina'i wal hawd kamar ɗan tarfi ne an san tarfi ko me ake tarfawa ana tarfa ruwa hanya ruwa ana tarfa shi ko ai ruwa yana da arhar da ba sai an tarfa shi wanda ne nono ko miya misali almajiri ne ya zo sai bara ai ga ba miyar amma kawa dan tarfa to abin da yake nufi dan tarfi kaɗan ya ishe ka inda da miyar ci wannan shine karshen wa'azin sa sai mu ji kuma da ya gama wa'azin ne yayi ina samu dace tsama ta cinye kalashin gaba ba yanzu mun ɗan ɗau saiti ko goban allah ya kai mu sai mu sai mu ƙara mukamar har yanzu ko ban ma ku ya ku ta shi ara sai mun daidaita sai ko mu shiga wannan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك Thank you.